فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا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 وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin radar azhar ila ma'anin qur'an wanda ke gudana karkashin kulawar kungiyar jama'atu da zalatin bida kamatu sunna asasawa marigayi a sheikh ismail idris bin zakariya rahimahullah yau muna sha uku ga watan ramadan hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu shekara arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyu ga watan uku miladiyar haihuwa annabi isa dan maryamu dubu biyu da da ishirin shidda, kuma muna cikin suratu tauba muna aya ta saba'in da 76 na'am فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون waɗannan da sun fi alƙawalin cewa ‘yan Allah ya ba su daga falalace da alkhairi nai da su ma za a ga abin za su yi falon ma a tahun min fadli lokacin da Allah ya ba su falalace da alkhairi ne bahilu sai sun kai rowa bihi da wannan abin wata wallau sun ka ba da baya an ɗa'atin lahi gabanin ɗara Allah wahon ma'ulidun suna masu bijirewa عن الأهد قبل على الأول فرق الدوسون كي يرد عن الإسلام قبل المسلمين الله كريم نعم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون دوانا فأقبهم تعالى يبيه مسو أي فصل يرى آكما تسير ميلك الشمس نفاق منافتي ثابتا تبتكشي في قلوب تكن زكاتا إلى يوم يلقون وحران لذا فعلوا على آلها أي الله هو يوم القيامة شين رانا القيامة أبين ده الله يا مستقيم ما أهمله هو دعا بلكم كسواء بام الله ما وعدوه أبين ده القولي ده سواء وما كانوا يكذبون دعا بلكم كسواء تكريا الله سليم نعم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله وأن الله علام الغيوب ألم يعلموا شن بسيسني با سو منافقين أن الله سوى وبنجد يعلم يا سن سرهم أبين أسيلين ما أصلوا أبين سنك أسلتا في أنفسهم شن كانوا ونجواهم الله يا سن أبين أقالا وسما تناجوا به بينهم أبين فكي قانا ذكالين سوى wa anna Allah ghuyub Allah shine masanin gaibubbuka ma gaba alil iyad abin da idanu ba su iya gani Allah ya soci na الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم ومن أهوال المنافقين إذاء المؤمنين الصادقين تكتكين cikin يا منافقين الله cutar مؤمنين ما masu gaske imani fi ma ya amalu daga abin suke aikatawa min addini na addini Wannan ma nazala ayatu sadaqa lokacin da ayatu sadaqa ta jida ja rajulun sai namiji ya zo wa tasaddaqa ya sadaqa da sa'in da sa'i dan shi ai wusi ne shi ai iko ne fa qalu suka ce inna allaha ganiyun an sadaqati haza kai wanda kan ya faɗi da abin nan ni ai na kawo sa'i guda Allah ya wadata ga sadakar wanda fa nazala sai aya ta jida Allah ya ce Allah zai ne allazina yalmizuna na. waɗannan da ke aibanta masu sadakar tadawwi almutanaffilina masu sadakar nafila ba kulilla ba min almu'mina daga mu'minai suna cuta mu suna zumdan su su rika ta cikin sadaka suna zumdan wallazina la yajiduna waɗanda ba samu illa juhdan sai walwalan ƙoƙarin su dakatin ikon ya tuna bin zo da shi da an ce a kawo saboda Allah za a aikin addini gwargwadon abin da Allah ya ba sai kawo wa ya faru na minu su ne musu izini wal habaru don wancan shi ne Allah zini shi ne mubtada waɗannan mutanen su hirar lahu an hirar lahu minhu an anhu minhu Allah ya yi Allah ya yi abin da ya mai da martani izginin su gare su ai jazahu ya saka musu ala sura fi musu izginin su mina na walahum azabun alim suna da azaba mai radadi mai ciziki mai zuwa Allah tsare wato Abdulrahman bin Auf wakacin da an kace ga buƙata ga addini sai Abdulrahman bin Auf yana da wato abin da an gare shi dubu takwas tamanin su alafin dubu takwas shi na dinari sai ya sadaka da rabi wata sadaka min ha da arba ta alaƙi ya raba dukiya ta yi duk sai ya kai rabi ke manzon Allah ga ta a yi aikin addini mutane ga mulahikan Allah sai sun kace ma a azamu riya uku kai wanda ni an mahi girman riya kai ai wa gari yaka kai an mawa da shi ta karɓa kuɗi duka karin ji mulahikan Allah sai wani ansari mutumin madina shi ko sai ya zo benin su sauransu da rabin tani min saman da dabino sai ɗaya mara kai fasalu suka ce ma a ganin lahu an haza hal ni wa Allah ke da wannan suka tashi ba haka abin kwarai wato munafiki ala da ƙida kujina baya sauka sai ya jini shi hmm. inda ka ga mutum haka nan to an riga an gama da shi Allah sauƙaƙe to in ba shi ba wanda ya kawo da yawa kake don me ya kawo da wanda ya kawo kaɗan kake don me ya kawo kaɗan to ai ma a ɗaukali ka taɓa ne Allah sauƙaƙe to ci gaba استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين آه، ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah ka nemo musu gafara Allah ya Muhammadu aw la tastaghfirullah ko baka nemo musu gafara ubangijin ba sai wannan zabi ne an kaba manzon Allah tayyuru lahu fil istighfar wa tarki ko ka nemo musu gafara Allah ko ka kanima qala sallallahu alaihi wasallam inni huyirtu ni an bani zabi yani fil istighfar a cikin istighfar rawahu bukhari in tastaghfir lahum ko kai istighfar gare su 70 marra so 70 to shi dai ubangiji falan ya dafa Allah lahum Allah dai gafarta musu ko kai ko ka bari an riga an gaba kila almaradi bi 70 almubalaga kai matuƙa ka kasartin ga yawa al-istighfar wa fil bukhari ya cikin bukhari hadisi lau a alam annabi ce wallahi da na san anni lau da na ƙara ala sabila akan saba'in gafara lahu Allah zai gafarta gare su la zittu alaiha da na ƙara wakila an ce almuradu al'adun mahasus wato adadi wanda an keɓance li hadisi ayyubat wasu azidu ala sab'ina zan ƙara akan saba'in wa bayyana lahu hasmul maghfira sai bayyana gare shi an yanki rashin gafara gare shi al'ayat sawamu alaihim in ta gafarta lahum am lam tastaghfir lahum duk dai ko kai ko ka bari zalika wannan bi annahum kafaru billahi kun ji amala hiki kafiri na don sun kayarce ma Allah wa rasul da manzon Allah wallahu Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah bai shirye da mutanen da ya kaddara ma mutuwar fasici وهذا دليل على أن استهزاء بأهل الدين كفر ولا شيء حجة إذ جلد أبو سابت على الدين كاهر والله لا يقول عن الشركة دي الله باش قاهر عن الشركة دي نعم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون wayan ta ƙirin siyaku gargaɗin magana tana taranta marratan kufura ila hadisin zuwa ga hadisi an kallifi daga mahu swabawa mahu zaman su gida an rasulullah su manzon Allah shi ga zo tabuka aka yakin tabuka yakin tabuka ana buga misali da shi domin an yi cikin matsalanciyar wuta fakala fariha al-muhallafu na waɗanda sun kai zaman su gida sun yi da su abin nan sun yi farin ciki an tabuka gabanin zuwa tabuka sun faranta ga cikin su maka ajin da zaman su bi kurin da zaman su khilafa rasulullah aka fi manzon Allah manzon Allah ya tafi su ko sun zamana ay ba'da rasulullah ban manzon Allah wa karihu sun kyamaci an yi jahidu fi jihadi bi amwalin dukiyoyin su wa anfusihim da kanun su fi sabilillah don Allah wa qalu sun kace ay qala ba'dhum li ba'd sashi yake masashi kai wani ina ga kuna idan zamu na jihadi mun ka ce la tanzuru fil khair kakku shi kakku shi cikin zafi a la takharuju ila jihadi kakku shi zuwa jihadi cikin zafi wa Allah ya ce musu kali Allah ya ce mu Allah ya mu kali su amma da musu kul kace naru jahannama ashaddu harra in wanga zahi na rana na to zahin jahannama ya hatsarin zahi min tabuka daga zuwa tabuka fal aula

جزاء بما كانوا يكسبون suna dariya aka ce farewa haku su yi dariya kalilan kaɗan fiddura cikin duniya wani yabku su yi kuka tafiran mai yawa filatir filatir da za an bi maka zuwa kasu gudun sakamakon abin sun ka aikata abaru an halihin da sigatil amma na فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين musulunci ya gadi ladabi ga wanda saba an tahe zuwa ta buka wasu zuwa wasu ma har sun samu nauyin jiki in wani so yana talibi zai tasa shi ina za ka wuri mai nisa kilomita kaza ko mil kaza domin ta buka daga madina nesa ta kware ta haka nan zuwa legon nisa eh, nesa ta tarra kana kakakai to shi na allah maɗaukin sarki ba an dawo Allah ya ce ma annabi ana can kamin a dawo za a juyo Allah ya ce fa in raja aka Allah in Allah ya mai da kai Allahu akbar raddaka Allah Allah ya mai da kai min tabuka daga tabuka ila da'ifatin zuwa ga wasu jama'a minhum cikin su ne man takallaba ga wanda zama nai bil madina ta madina min al munafiqin cikin munafikan Allah an ka tahi zuwa jihadi fa sazaluka lil khuruj sun ka nemi iznin ka mahita ma aka tada kai ila ga ta zuwa ga yaƙin wani to ga doka ka kullahum ka ce gare su aha lan lantakar ma iya ba ku ko mace ta tare da ni abadan a abada walan tuqatilu ma iya aduwa ba ku ko ma yaƙin makiya tare da ni a'a inda kuma rage bil uqud ai kun yarda da zama gida faqa udu ma al khalid kun zaman ku tare da mata da yara المتخلفين على الجذور من النساء الى مات وسريان ليارا وغير النصوص وهذا بالمقالعة هو أن ينكي وانا نسو في بعض الأعمال اللي بساكن أيوكا مما يؤدي أدل كباسوا إلى نقص زواج التوايع في أمور الأعمال قال أمر ينقل أمة بعدين من أتعرض أخوة ثم أمر صلى الله عليه وسلم بك عليه كل شوقتنا الله النبي يأمني دي ينكي قوة إلي توفي أنهم قدوسوا wa kala karsan lalabi sallallahu alaihi wasallam ubai annabi ya yi sallah ga ɗan ubai fa qala allah sai allah ya ce mishi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون الله يكتم النبي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا وإن ملاهكان كتقوم وهو صلى الجنازة إن يموت كتكتيك يمي صلى أبدا wala ta kuma ala kabri kuma kaka koma tsayuwa akan kabarin sa ni dafarin don tulbudewa au ziyarta ko ziyara kuna ka kan Allah innahum kafaru billahi ai su sun kafirce ma Allah wa rasulihi sun kafirce manzon Allah wa ma matu wa hum basiqun sun mutu suna Fati fasikai kafiruna kafirai fi hadisin umara ya zo ga hadisin dan umar radiyallahu anhuma annahu lamma tawaffa abdullahi ibn ubay wakati da abdullahi dan ubay munafikin Allah ya mutu ata ah, ibnuhu abdullahi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan ubay ya mutu amma dane abdullahi yana cikin manyan sabon manzon Allah sai zo inda manzon Allah wasu alahu ya roƙi manzon Allah an yi ihu ya bashi kamisa wutar guwatai liyakafiru don shi mai da kafa nufin cikin tagwata shi wa an salli kuma yana yi umman zon Allah ya kai mishi sallah fa a ɗahu ɗabi sosai Allah bai ba shi tagwat kuma ya ce wasu Allah Allah ya sallah bisa gare shi summa inna nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala zalika annabi ya aikata haka duka ta don daɗaɗawa liƙalbi imnihi don zuciyar ɗalai abdullahi wa inna hukana nufu da la'i sahaba ya zai daga cikin mafi bitan sabon manzon Allah wa arzika kuma mafi gaske su islamin ga musulunci wa aka sanar mafi yawan su ibadatin ga ibada wa asharu mafi buɗe wasu sanaran gaba wayarwa an wato annabi sallallahu alaihi wasallam ta kallama fi ma fa'ala bi abdullahi bin ubayy an rawaito annabi ya yi magana ga abin da ya aikata ga abdullahi dan ba ƙara sallah alisa ba zo Allah ya ce ma an anhu kamisi ai taguwa ta ba ta wadatar da shi Wasu lati da sallata min Allah daga Allah wallahi ko taguwa da ne ba shi ko sallar ne mai wallahi ba ta kai shi da Allah manzo sallallahu alaihi wasallama ce wallahi da Allah ne ka rantsuwa inni kuntu arju ni na zai ina son ina tsammani an yi sulma bihi alfun min qaumi wannan tabaruki da aka haɗa yana yi da ta gona yana yi in yi mai sallah to yana sa dubu daga cikin mutane su musulunta don haka nufi wayarwa an koruwaito annahu salama alfun min qaumi an samu sun dubu cikin mutane Allah dan ubai sun musulunta lamma ra'u lokacin sun hagalai ya tabarrafu yana neman albarka bi kamisin nabi sagwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita as siyasar da ta sa manzo Allah mai sallah amma lokacin da ya tsaya sai na umar ya manzo Allah ni za ka yi yace manzo Allah kake sai na umar ya jawo goma manzo Allah yace kake mai sallah yace a an ba ni zaɓi ko in yi ko in bari bari in yi ne, kai sai na umar ɗan haɗari to ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون to kai ya annabi sallallahu alaihi wasallama wala tu'jibuka kada ta baka shawa amwaluhum dukiyoyinsu wa auladuhum da 'ya'yansu inna ma yuridu Allahu an yu'azibuhum biha Allah yana muradi yana nufi shi musu azaba da ita a azabta su da dukiyar a azabta su da 'ya'yan fiddina a cikin duniya wa tazhaqa oh, oh. أنفسهم رأيك في تحتاء تخرج تحتاء هم كافر سنة كافرين كل رك هذه الآية أما يتوانا آية أما ما أستغل يولي تهل تنظر في ألفاظ هذا لفظ أنت تنبيه عن جنوة الكوة على أن أشد الأشياء ما هي سننا أبوبوا جذبا للقلوب تذكاك ذكيا والهواء تناني الاستغال بالأموال والأولاد babu abin da ka jan zuciyar ɗan adam irin shagaltuwa da dukiya shagaltuwa da yaya wa ma kana kazalika yajibu tahzir min duk abin da zamo haka ko ya wajaba a tsawatar da mutane daga gare shi ba ba'a da ukura ai kai watan biha ala anna aduwallah kuma da farkawa cewa makiyan Allah yuqadu Allah yankewa da shi in an gane mutum makiyan Allah to yanke aka da wala yubali ba akula bima inda hu ga abin da agone min al aulad na diya wal amal dunukiya ko alama musulunci shi kan sai fa in kana auladuhu salihin amma in yaran cikin ne akwai na kwarai wani in mahu ma zanga da shi wa illa in kuma ba na kwarai to min jumlatu ada illa suna cikin jumla makiyan Allah Wa lafiya ma hakulu to kar bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam anna sawu mudarati annabi ya bayyana da abin da aka yi mudarati da shi abdullahi dan ubayy inna ma li atba'ihi alladhina kanu yarju an yadkhul alfun minhum fil islam shi yasa annabi ya mudarata lallashi da shi domin mabiya yana kaula a samu duban bani daga cikinsu sun shiga cikin musulunci da zalikal amal da wannan aiki ne. wa kala hasara kuma ya sara huwa izal ya minhu amma waggafa kai kai kai wagga ya manzon Allah ta da ɗaki jiki mutum ya zama ƙunƙun kahiri ta ce ai na yana gan guda in jiwa خصوصي من قال الله عليه افضل الصلاه والسلام الله دار دموع نعم واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين جماعة musulunci bai yi sai da motsawa haka ɗai kana ga wanda musulmi ne ba kawa musulunci aikin komi kuma ya ka ce Allah ba aljanna ka buɗe ka buɗe hannun wanka sai sai sun wuce kanka amin haba ba Allah haka ake wa idza unzila suratun idan an ka jidda sura la'ibatu min alquran ita sura wani yanki na qur'ani an ai bi an aminu billah ku imani da Allah wajahidu ku jihadi ma'a rasulihi ta'ala manzon Allah in tura ta jiɗa da haka istazanaka ulu qawli minhu sai ma abuta wadata daga cikinsu, sai su dora neman izini gari ka ya manzon Allah zawugina ma abuta data wal muqaddara da iko minhum daga cikinsu su suwa min al munafiqina wa qalu zai ce zarra ya manzon Allah a bar mu na kun mu zama al qa'id da ƴan zama gida in ya zama lokacin alaihi sallallahu alaihi wasallama jihadi ake hita to ai kowane lokaci akwai abin da amma da ne ana da kai ko kuwa a suna ɗaya na babu aikin addinin da ka hita daga shekara har shekara amma kuma dole sai musulmi kirki ne hmm, wasu maza an kwaɗi رضوا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون رضوا سير دا بأن يكونوا سزموا مع الخوالف تعالى مع جمع خالفة أي النساء التي يخلقنا في البيوت زموا كمان ماتا ما هو زمان تكنا دون أن يشعروا ba da sun ji ba ma fi hazin ƙala ga wannan zama a zani na ƙasƙasance mina sigari na ƙasƙasci wani da walakanci ai a ce duk an waɗi an sai matsala addini kai kana gida zamne ai ƙasƙasci na da walakanci waɗu da kuma alaƙulubin Allah ya daɗe zukatansu duk wani an kai wa'azi wallahi zuciyarsu ba ta karya in ka ga haka nan ga mutum an gama da shi وهم لا يفقهون ما فهمت ما فهمت الخير الخير ولو كانوا يفقهون لا سنة فهمت لأدركوا ما في الجهاد دا سورة كابل أتكين جهاد من قوة النقره وكرامة دجرما وبقاء عند وانزوا كريم ببا وما في التقلب أبل أتكين زما جدا من الضعف نروني ومهانة ولا كنتي وبناء الزمين دكم قاروا دزرجي الله كشف نعم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون لكن يا رسول سيد الشي منذوب na amanu ma'ahu da sun kai imani tare da shi ashabul us ma'abuta rayuka alkalima mai girma allazina tahammalu wadan sun ka dauki da kalifal aqida duk abinda aqida ta kallafa musu suna tattabe da shi sun dauka don in kaga mutum babu babu tauhidi tare da shi ya to babu mutum duk abinda kaga dan adam layi komi ibada da yake inda babu tauhidi wallahi banzata kamar falalan dutse an ka aza an ka zuba raira a kwana ala ala dauka mai ruwa da su haka to iske raira ina nan Allah ke shi jahili shi annabi sallallahu alaihi wasallama don suka imani fi yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu kaga wajen jihadi ana sa dukiya kuma fi yi jihadi an fusun da kanunsu wa addu wajibal iman sun ba da abin da an wajibin imani wa sun yi aiki lin rafa'ati don daukaka allati la tanal wadda ba a samu bil da zama gida ulaika waɗannan lahum suna da alkhairuka fi a cikin duniya wal akhirah da lahira fi duniya lahum duniya sun samu girma da rinjaya da buwaya wal kamun ganima وكلمة الأولياء لكلمة مدوكية وبالآخرة لهم جزاء الأوفاء أنا أتى رسول الله تكرمه تشكتي ورضوان من الله بذلك الله duk ɗan adam ya mutu ya samu yarda Allah shi ya gama samun zama ulaikumul muhlihun waɗanda su ne ba su babban rabo alfa'izuna wannan sun karabanta Allah ya samu ciki Allah zai tallata musu أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم أعد الله الله يا يتالي لهم قريص جنات الجنة تجري ودكي قدالة من تحتها الأنهار خالدين سنة بن قدر ما دوما فيها تكينتها mutum ya samu aljanna wanda ƙorama ke gudana cikinta kuma a ce zai dawo ciki har abada kai jama'a zalika alfawzul azim wannan shine rabo babba babba min nailil karamatil uzma samun karimci wanda an mai girma wanda ba kamata nan an yi bayani akan munafikai wanda suka ka gari da ƙauye sannan an yi bayani akan waɗanda suka zauna gida suka abin nan sannan bayani akan sallar manzon Allah ga Abdullahi ibn Ubay yanzu kuma za a yi shuru'i za a shiga cikin bayanin halayen munafikai na ƙauye Allah tsare mu anan annabi sallallahu alaihi wasallama fa ya ba Abdullahi dan Ubay taguwarsa domin Abdullahi dan Ubay ya ba abbar babban manzon Allah ta hita guwa shi ma ranar badar da an ka samu matsala to aika ya kasu kwaye makana rama ma to ci gaba وجاء المعبرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ثم شرع في بيان أهوال المنافق الأعراب سنة الله شكتكم بيان منافقا أو يا ولا رباوا بعد ذكر أهوال المنافق المدينة bayan an yi bayanin munafikan da a cikin garin madina faƙa wakacin da al'amari ya kai kiji ga ka waje al-mu'azziruna na minar arab masu kawo hanzar daga cikin ƙauyawan larabawa sun zo bi diga da ta'if al-asli fi zalim ay ah, na bi ma'ana ma'zurina wa qura'a bihi jam'u arabi jam'ina la ba ƙauye wa ba ƙauye wahum sukkanul badiya su ne mazauna kawai ja'u sun zo ila nabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ni suke nema ni uzana lahum don annabi shi musu izini fil quri cikin zama gida li uzrin don uzrin su ko azina lahum sai annabi ce babu komai ku ku zama kun ji wa qala allazina kadabu Allah wa rasulahu inna sun ka ƙarya sun kawa Allah ƙarya sun kawa manzo Allah ƙarya sun gauna fi da'a'il imani cikin da'awar imani ƙaryata sun ce masu imani na ƙarya ta yin munafiki la arabi alal maji'i gabanin zuwa wurin jihadi lil intizal wa hamdani sai yusibu allazina kabar amma zai samu annan sun kai kafirci minhum cikin su duk wanda ya kafirci cikin su zai same shi azabun azaba alimun mai radadi mai cin jiki mai zalafa Allah tsari mu نعم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم waɗanda sun ka zauna gida da uzuri wanda an bayyananne Allah ce laisa ala du'afa harajun laihi laisa bai zamo ba ala du'afa ga masu rauni yi fi kamar da tibai yanzu ɗan shekara 90 ɗan shekara 85 ɗan shekara 100 ne ta da yaƙi. to ne ya zauna gida babu komi wala alal marza balle marasa lahiya ina misali kaman makaho wasu zamana da kuma kumama makaho bai iya yaƙi, don bai gani kuda wannan shi ya ce jihad amma wani jihad ya yi shahada hmm. to balle kuma ma shi ma kwanci wanda ga hannun dai zaune bai da awar da aiki ila a citai wala alalazi na laji duna babu harajin laifi alalazi na ga waɗanda laji duna ma yin sukuni waɗanda ba su samu abinci ba in sun yi ta jihadi ba su da guzurin da za su rika jihad abinda halin ɗin ismul lahibi ta kallo a cikin zama gida amma fa zama gida za na sahu lillahi wa idan sun kazo suna da fiya ga Allah da manzon su fi halin ƙuri a cikin halin zaman gida mina na bi azamin iljahi ba su kwarmatu eh ai kaga wani an kai ka ka mutum sai ko ai ka wata sabidi kuma ba su samu wani nauyin jiki kashe ta bi ɗaji ɗaya domin sabila hanya riƙe hanya bil su da kamawa ma alal muhsini ne zalika babu ta ga masu kyauta da wannan wallahu gafuru Allah mai gafara ala lahum gare su rahimu Allah mai jinkai na bihin gare su wasu fitta wasu a cikin yalwata fi zalika cikin wannan Allah ka yalwata mana Na. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ولا على الذين إذا ما أتوك لتهاب لهم باب ليه ga waɗannan إنسون in sun ka zo maka wato ma aka tare da kai ilal gazu zuwa ga yaƙi wa musabbatun su ne mutum bakwai bilal ansar mutanen madina za ana jihadi sun ka taho sun ka iske manzon Allah suna son a samu musu dabbobin da za su hawa wakila an ce banu muqrin su ne badan min muzaina wakila an ce ashabu abi musa al-ash'ari kama fil bukhari kama da cikin bukhari sun zo inda manzon Allah suna son a ba su raka'i ابدا هوا قلت كتي لا اجد ما اعملكم من سامو ابن من اوفكم عليه اكرتا هالون تولى سينسو جويا جواب اذا اين سنو جويا اما قول سكا بعد بايا واعينهم تفيد من الدم اذا لو سنا بنقول تهواي تفيد ترى قرارات تهواي hazanan don damuwa li ajali Allah ya jidu don girma ba samu ma yin fi kuna ban abin da su fi jihadi cikin jihadi a da su jihadi yanzu za ana wurin yaki babu abin hawa suna aiki a ƙasa babu abinci sun ka zauna gida sai kuka ga wani can ɗan an ce za ana ɓoyewa ya kai ya zauna cikin mata da ƴaƴa to sai a yi warkin ƙasa da ka zauna نتقرأ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون إنما سبيل للي هنيا كتاما و أي أتريك هنيا للمؤاقبة جون أي هورو وأتى إنما للمبالغة في التوكيد لا للحصر ba don daɗewa ba ba zo da ita don hasali ba ita lama sabilu lalle hanya ta kamawa da ai horo ai abin nan ai horo ta tabbata ya lazina yastazimuna ga wannan da ke neman izini gare ka fi takallu cikin su zauna gida suwa wahum ya suna mawadata rabu sun yarda da an ya kunu ma alkawani zauna tare da mata da yara kai wala ba Allahu ala qulubin Allah ya riga ya yunki zukatansu wa hum la yu'mina ala musub wa abin da ya kamace su ba takaddu musulmi ya tazuruna ya antazuruna ilaykum idha raja'tum ilayhim qul la ta'tazir qul la ta'tazuru lan nu'mina lakum qad nabba'ana allahu min akhbarikum وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب hmm. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون يعتذرون إليكم suna kawo hamzari gare ku fi takallu a cikin zama gida bayan kun dawo da tabuka ya zara ji afir idan kun gada ilahin zuwa gare su mina na gazo daga yaki abin da hana mazuwa zuwa ai kaza ka ji mana haka Allah ba ka ɓoye ma ko ka ce lahum gare su la ta'tazu ka ku kawo hamgani uzuri na ku ku bashi da Allah ko ku wadi lan nu'mina lakum ba mu yarda ba mu imani musaddiqun ba mu gaskata ku ai ba ku da labari kanna ba Allah Allahu min akhbarikum Allah ya ba mu labarin halayen akhbarna bi ahwalikum kuma wasayar Allah Allah zai gani amalakum aikin ku wa rasuluhu manzon zai gani sun matora duna sannan a mai da ku bil ba'asa ga tashin alƙiyama ila alimil gaibi zuwa ga masanin gaibi wacce har ta bayyani ai Allah ko yana bi ukun Allah shi labartar da ku bima kuntum ga abinda kun ga mota abin da kuna aikata wa jazikum alai wa jazakumullahu alai Allah zai saka muku akai don haka wannan abin da kuka ganin kun yi duka mu muna da labarin abin da kuka Allah faɗa mana mhm. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون duk lokacin da mutum ya yi abin da zai rushe musulunci wanda da ya yi akasin wannan da musulunci ya ɗaga to ya faɗa cikin ayoyin da babu inda zai yi al'ibarsu bi umar milabbi labi itibari sabab ya halihu da billahi lakum ya kai annabi muhammadu in kun ka dawo za su zo suna rarrantsuwa da allah gani idan qalabta idan kun ka juyo faraja'atun kun ka dawo ilaihim zuwa gare su min tabuka daga tabuka annahu ma'zuruna su su uzuri na ta halu a cikin zama gida za su zo su shan billahi la ilaha illa huwa uzuri a gare mista da tuure du anhu don ku kawai kai ga barin su bi tarkil mu'ataba da barin zargin su ha to fa'alu anhu ku kai da kai game da zargin su mana ko kun zarge su ko baki zarge su ba Allah ce innahum rijisun su kazarta ne kazarun kazanta na kabisun mai muni ba ilin cikin cikin su bai da kyau kuma duk wannan abin da ka gani jirgegen naman da aka gare su ga sunan kukumbararru saboda zama gida da wadata da rashin motsa jiki da rashin bin Allah wa ma'awahun jahannama wallahi naman banza na jahannama ne جزاء بما كانوا يقسمون دون سكمكن أمين سكنسون أي كتاب خي جماعة الله كشف نعم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ya halihuna lakum suna rantsuwa gare ku litar dau an hulun ku yarda da su mutum zai zai barka barkakka sannan kuma yazo shi na rantsuwa don a yarda da shi to ku kam fa in tardau anhu in kun yarda da gare su fa inna Allah shi Allah la yarda bai yarda an alƙawari ga mutane fasiki ne fasikai wala yanfa'u lilakum yadda ku ba ta da amfani ma a saka da Allah ta rubucin Allah ku ta da amfani ba ta الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم ƙauyawa, الأعراب قوياوا أهل البدو متانا قوي سواء من العربي daidai daga cikin larabawa aw min mawali ko ko baroyinsu to in sun ka rikita mun samu karantawa ko an kai musu karantawa gurbatatta to ashaddu kubra wani fata sun yi kowa tsananin kahirci da munafiki a halin mudun daga mutanen birni li jafa'in saboda jafa'in wa gilzi da ba'in da kuma kaushin ɗabi'ar wa bu'udum da nisan su an sama'il qur'ani kuma jin qur'ani to wannan magana da an kace kauyawa ko dan birni an lesa qur'ani yahi kowa tsananin kahirci da munafiki in dai mutum bai zuwa makaranta bai sauraron karatu to in ya barka matsalar kahirci sai ta tada hankalin mutane munahici gida ne na kakka ce mutumin kawai ɗai, haka kai wallahi Allah gani wa'ajjan kuma sun suka cancanta an ai Allah ya almu ya zamba su san hududa iyakokin ma anzala Allah ala rasuli abinda Allah ya gusa ga manzon sa wanda bai zo ana karanta da shi bai ji karatu ba to ai ɗibe ki a kurma don haka sun yi cancanta rashin sanin shari'a ne min al'aka bin hukunci hukunci wa shari'a shari'o'i li bu'udihim don nisan su an majalisi ga majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wanda ya nisanci makaranta ya nisanci wurin karatu babu mai ɗabi'a tahirci da muna hakin tahishi babu wanda za a yi ne abu daidai duk abin da an ka zo da shi sai ya gwada iya iya don mi bai san shari'a ba jahili na uku in jahili ya ɗiba ya nan to taro shi sai wahala don mi bai saurari karatu ba karatu shi ke gyara al'umma wajen da kuma Kan canja kansu da halawa min mushahadati mu'jizati ga halatta mu'jizan manzon Allah wa ma'a yana ta ganin ma yanzu abin da ke jida alaihi gare shi min shara'i wallahu alimu Allah masana bi halqihi hakimu Allah mai hikima lafi sunni cikin aiki na bihim da suwa in ji wanda bai zo ya saurari ilimi ba magana da kai suwa ga baki nai wallahi ko kare biki zai gama rayuwa ya gama rayuwar duniya ya sai lahira ya auka wuta wallahi mu yi ta kanmu mu saurari abin da zai karra mu ka iske mutum bai komi duniya illa dai bi abin da zai amfani shi duniya magana ya ce shi karatu ko ya saurari karatu ya sa abin da zai bauta ma Allah ba shi a gaba ne ba abin da a gaba ne samu kuɗi samu kuɗin ka gama a dunkule ka a kai ka cikin rami kuɗin araba musu kakka bane وفي من لا يواجهه من خلفه وقيمتها بتت قبل المال وتسال آية بعد العشر الله يفوقك شكرا ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب أكوين كتير أو يا ولا لا رباوا دواء الباسم من يكتهز وندي لك ما يفوق أبين لك يسير في سبيل الله Abin da zai ba su wazon tsari kalmar Allah ya an ce ana wani aikin addini an ka nema garai ya riƙi abin nan da ya ka ba su wa magarama kamata da kyat ya ba da abin da zai amfane da ya zo bai da wani abu sai abin nan da ya gabatar amma sai ya ga da kyat da kyat wa an tilasta shi garamatar wato kakkarai ko da hasara li'annahu la yarju thawabahu don shi bai tsammani samun sakamako bal kamar wa magana mana yafiquhu hawfa yana cikin shi don tsoro wa banu asadi wa gadafani akwai wanda aka cikin larabawa banu asadi da gadafani to kai na yau kai ma cikin su haki wa ya tarabbasu yana saurare yanta zira saurare musiba ta faɗa dukun gare ku Da dawa'ir zaman musiba zamani bi an ta kalmata juwa alaikum gare ku wa ya takalau shi zan shi dai shi laifin alaihim da'ir sau, wannan musibar da yake kudin ta wada musulmi gare ta bil fata yuqra bi dami ay yaduru al azab wal halak alaihi halaka za ta kewayo da azaba gare su la alaiku ba gare ku ba wallahu sanyo Allah mai jina li aqwal ibadi da sukan bayi ne alimu Allah masanina bi af'alihim da ayyukansu to ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ومن الأعراب تكين قويا ولا رباوا دول الباسوب أخوي من يؤمن بالله والذي إيمان بالله واليوم الآخر يا إيمان لا لك أنت لا لا لك لا لك كجحينة كما جحينة ومزينة لمزينة وسقبلولنا تقول الأربعة ودسنا لحرش تشكين قرآن ويتهز ما ينزل كما ينعرق أبين بيتيار في سبيل أشتن دقع الدين الله قربات عبادة تقرب ودك كسنتد شيء إن الله يقول الله wasilatan ila salawati rasul kuma ya rika da tsani zuwa ga addu'an manzon Allah lahu gari ala ku saurara innaha ay nabqatu nabqatu qurbatu ibadata bi sukun ar-ra'i wa qura bi dhammiha ibadata lahu gari su inda hukun shi ubangiji kuma ayi a tsari sai dihilahum Allah Allah zai shigar da su fi rahmatu cikin rahmatu jannati aljanna ga su ƙauyawa ga su yi imanin su saurari karatu ga ka ɗan binni ga ka jahili abinda ka ba wa ba ko ɗan mani cewa ka samu lada komi ka ba wa ka ba sai da kat kharijan asira abinda za ka ɗebo don ka ba wa wani kasa an sa shi ga bakin zaki kuma zaki ya riƙe da haƙura an ce sai ka ɓaɓɓaka haɓa ta ka ɗebo abin ana ɗebo shi girma da arziki إن الله غفور الله من غفر على الأحد الآتي رحيم الله من جنك إلا بهم قدير الله تجيك أمر نعم الحمد لله الحمد لله بركاته نصر هذه تصير عن القرآن من جرمة رد الأذهان إلى معاني القرآن تفسير شيخنا أبو بكر محمود قمي الله يجب أن wanda sheik abdulrahman isa jega ya karantar da mu tare da alaramansa naziru abdullahi a wannan farfajiyar makaranta ta birnin yari a garin jega cikin wannan jiha ta kebbi najeriya allah ya amfanar da mu da abin da aka karantar da mu ya ba mai ikon kiyayewa da aiki allah ya sakanka musu da alkhairi sai waɗanda suka ba da gudunmuwa a kwamitin marayi alhaji sule ya ba da dubu ɗari alhaji aminu na alhaji ahmadu dubu talatin wani bawan allah ya ba da dubu talatin wani bawan allah ya ba da dubu goma shi dubu biyu a kowaye na dubu hudu da ƙannainai dubu hudu sai ajiya halima alajiyar nusa mai lemu ta ba da dubu biyar sai wata boyar allah ta ba da taguwa da ɗan kwali da ɗan kwali da da hijabi na lesi sai wata boyar Allah ta ba da naira dubu biyar ga uwayenta wata boyar Allah ta ba da naira dubu kuma tana neman addu'a ga uwayenta sai wata boyar Allah daga gidan shugaba ta ba da dubu biyar wani bawan Allah ya ba da ɗari biyu wani bawan Allah ya ba da dubu biyu dukkan su Allah ya saka ma kowa da alkhairi Allah ya biya bukatu ya sa a ci nasara wajen tallafa ma wa'annan marayi domin mu ma in mu wuce a samu masu tallafa ma namu A sai kuma tambayoyi mai tambaya kamin tambaya ya fara da cewa yana son malan ya yi nasiha ga maza da ke barin matansu gida su ta har tsawon dare su ta har tsawon lokaci matansu suna gidajensu suna jiransu har ya kai tun suna an gaji har su kwana ba su dawo ba kuma babu wata lalura ta kasuwanci kenan ba wani kasuwanci suke ba ko na shago ko wani abu ya ce tana son malam ya yi nasiha ga masu irin wannan ɗabi'a a gaskiya na maganarta iyali suna da haƙƙi ga mutum kamar yadda ne suke da haƙi gare kamar yadda bako ne yake da haƙi gare kamar yadda mahalicinsa yake da haƙi gare shi saboda haka bai kamata mutum bai da wani uzuri wanda ya tare shi amma kuma ya fawwatar da haƙƙin iyali ne haka nan ya abin da shari'a ta kyamata yana da kyau mutum shi fake domin duk abin da a hakkin wani ya kamata ka fake kakace shi amma in hamgari ya zo ko wani uzuri wannan kuma daban ta biyu da mahzurat wallahu a'lam sai tambayar ta gaba ta ce hmm. menene hukuncin namijin da ke sanya matarsa ta ciyo bashi saboda lalura idan ta ciyo bashin nan kuma daga baya sai Allah ya hore mai abin biya sai mai magana sai ya biya ta yi ta yi ya biya ya yi ta batunta sai ta samu yadda za ta yi ta biya bashi to an yi aka cin wannan don shi namijin adade ciwo bashi don shi biya ya yi laluran mata amma inda namiji ya kai wajen iza mata ta ta ciwo bashi don lalura kuma ya samu kuma ya bata ah, ya ɗauki kaya masu girma domin wannan abin inda ya aza abin ba na yake ba abin nan ga kai ne yake don haka gaba in yake ta ciwo sai ta sun a da za ka biya sai ka je ka samu ai ta garka amma dai yanzu ya gyara Allah ya taimake mu gyara a sai mai tambaya ta gaba take cewa kamar mutum ne Allah ya wacikawa ya bar a mata ya bar mata biyu da 'ya'ya to malam ai na bagadon wannan marayin an ba kowa na shi haƙi ta ce to abin ke zowa na kyauta gare su bayan an raba gado an yi komi irin kyauta da ake aikowa ga gidan saboda tallafa musu ta ce to ya za a yi da irin wannan kyauta a galo daban kyautar da an ka aiko daban abinda mutum ya bari bisa ga sanin ya san yana da wannan abin to shi a tarika wanda aka rabawa ko kuma ya bashi bai san da shi ba amma an kawo shi an ce nashi na wannan shi a tarika da aka rabawa amma abin da ya zo an kawo musu don alkhairi ga gidan to za a raba shi ala ru'usi ba ɗaya yake da gado ba Allah ya gane da mu a sai mai hmm. tambayar ta ta gaba take cewa malam ya mutum zai yi da wanda yake zaune da shi amma kuma kiyayyarsa ta bayyana tsakani ne da shi ce to ya kamata su zauna tare da irin wannan mutum a wanda kake zaune da shi kiyayya ta bayyana tsakaninka da ya sai ka zauna da shi wanda yake sai shi huta ka huta tun da da ka ɗauki masoyina yanzu ya bayyana makiyina to kun ala hazari ka zamo a sauna Allah sauƙaƙi sai mai tambaya ta gaba yana tambayar hukuncin masu gaba cikin mutane kuma a cikin wannan wata musu nasiha sun ƙiji su ji tsoron Allah su gyara an ba su kwana uku da wuni na hudu su shirya kansu domin watan ramadan ko sauran watannin shekara ba a bukata ga gaba ciki domin wanda ka gaba an ce latar hukusa sun shirar sannan su ba ta wuce kansu ta kaguda kamar da hadisi ya bayyana cikin ibn majah don haka su gyara su a junansu magana ba duk na sai sun zauna sun yi mu'amala amma dai magana ko sallama ko bai so annan ba ko ne ya daidai Allah gane da a sai mai tambaya na gaba yake cewa shine suna wasa da shi da kaninsa kuma suna da azumi sai kasance wajen wasan ya samu jin ciwo kuma hai jini ya fita ita za a tambaya menene hukuncin azumin sa ita ya sa aidi azumin da lafiya albarki ya daidai ciwo Allah sauƙaƙe ita kuma wannan tana cewa ga ta malam ita ta ta yi mafalkin wuta ta zagaye ta amma dai ba ta yi mata komai ba hmm. to ya hukuncin wannan a wannan ba a iya cewa ga abin da yake ciki sai an san ɗabi'arta mahalki ba a fassara shi ga mutum ba a san niya ɗabi'a sai ba sai an san ɗabi'a sai sannan a fassara ta akwai littattafa daga bayani akan matsalar mahalki da sauransu amma dole sai an san ɗabi'a yana yiwuwa akwai irin wannan abin da ya taɓa gudana hankalin ta tashi yana yiwuwa tana jin tsoron wuta yana yiwuwa akwai wata damuwa duk yana sa mawarkin wuta Allah ya a sai mai tambaya ta gaba yake cewa menene hukuncin wanda idan ramadani ya kama to zai kame kansa daga aikata ayyuka na alfasha amma da zarar ramadani ya wuce sai ci gaba da waɗannan ayyuka kuma baya jin nasiha za ka yi ne dubara don watan ramadana kamar yadda an ka hana abubuwa ciki na yi haka nan an ka hana cikin sauran watanni kame kanka cikin ramadana in ya wuce ka sadda wal'i ba shi afalu ba abin da afalu ka tuba haka mutu kana tubabbe don haka ka gyara halayenka wannan hali bai da kyau Allah taimake mu sai wani mai tambaya ya ce ba ta malami ne na zo masallaci sallah hmm. sai ni riski liman ya riga ya yi raka a biyu sai na bi shi ya kammala ya sallame ni tashi domin in kawo cikon wadda na rasa raka a biyu hmm. ya ce tuku yana halatta wani in ya zo ya bi ni a don kai mutum mai haki ciko ka kai haramarka da sauran abin kana suna can laƙe da liman tun wani to ya rata ya bisa gare ka to shi ku gawa ya aza ka cika sallaka shi kuma nan da ya shi tashi inda ana son a zauna lahiya sai ko in za a ta yi ruhe tun da dai sallaka ya raka a hudu ko mita ka fara shi da ya hudu ko ba haka ba Hmm. amma in dai son aka ta inganta to kai taka na sai mai tambaya ta gaba shi abin da yake so a yi nasiha ga maza masu tashi su wuce tun gabanin a yi addu'a domin an ce ba san bakin wanda za a karba gare shi ba gaskiya ne so a kullum in an kai taro matukar ba a tsaya an kai addu'a ba wannan da ya daga kana ai addu'a kanan lahu tarra haka wani hadisi na manzon Allah ya ce yana da raguwa duk wanda ƙarshen taro bai tsaya an kai addu'a da shi ba to kanan lahu tarra yana da raguwa ya samu raguwa don haka ka bari ka kammala kayan ka duka Allah taimake mu na'am sai mai tambaya ta gaba yana cewa malam ne hukuncin wanda baya sallah sai cikin azumi ba masallaci na ba bai sallah sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ko yana halatta ga direba ya azumi ai ko sama ya ka tashi kullum ya zai na ta yi ƙasar ai abinda ƙura'ar ya ce wa an ta sumu kairun laku ba ko yana halatta ba ku ya azumin ga tahiyar da ta cancanci ƙasar to ya azumin ya hici illa shi cewa intiya tana da wahala an halasta mai ya ci to saboda mashakka amma yin azumi ya fi Allah gane da ta daga ƙarshe akwai sanarwa cewa gobe insha Allah da misalin ƙarfe sha ɗai na rana akwai wani mabuɗe shago a can shagunan a inda amza uban doma ya yi shaguna yamma ga gidan sabon gidan alhaji iso dan uban gari na bisa hanyar ha islam don haka ana gayyatar musulmi wannan walima ta buɗe shaguna Allah ya taimake mu ya ba mu ikon zuwa Allah ya sa albarka ga wannan shagon da aka buɗa da za a buɗa sai kuma an kawo sadakar dubu biyar domin a yi addu'a ga alhaji hamza giwa ta zo allah ya ji kansa da rahama ya yahe masa kuma ya ji kan marigayenmu gaba daya sai masu neman addu'a su ma akwai su zube da bukatunsu daban-daban allah ya san kowa da bukatarsa gaba daya taron nan da muka haɗu su a samu cikin addu'a sannan a sa ƙasanmu cikin addu'a kuma a sa shugabanninmu musamman na arewa baki daya da mu talakawa da masu milki da malamai da 'yan boko da ma'aikata allah ya haɗa kawunan mu akan gaskiya ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan yanki namu da ƙasa mu baki daya صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم